mai suka ce mace in tana so ta rike mijinta da kyau dole ke koyi magana akwai matar da bata iya magana ba mace in ta iya magana ke baki iya magana ba sai ki ji mai gida in yana ɗakin ta har karfe ɗaya na dare suna fira ana dariya ke kuma da ya zo ɗakin ki wani dunkun dunkun ke baki iya bada labari ba baki iya sauraron labari ba ko labari ya dan samu yana so ya baki da ya fara gaya miki ki ce to dakata ka ce wallahi tallahi kun san wata matar bayan ba ta iya labari ba ko ba iya ma iya sauraron labarin ba in kina so ki kama miji dole sai kin iya magana magana tana daga abin da ke ɗisa soyayya a cikin zuciyar mai gida idan mai gida ya tashi zai tafi ina zai tafi office ko zai tafi kasuwa in kin san yana tashi daga bacci karfe takwas yake tashi to ke tun karfe shida da rabi ko karfe bakwai ki tashi ki shirya masa breakfast a shirya masa me breakfast in dumame ne a dumama in hadda koko a hada in koko da kosai ne a yi in shayi ne a tafasa ruwan zafi komai ya zama set in pepe chicken a pepe chicken in chips omelette kidney and liver eh? in plantain and uh, cow tail or cow leg duk abin ya zama shi ne Allah ya bada a tanada da kin gama shirya breakfast abinda za ki tafi ke wanka kamin ya farka in kika je kika sheka wanka sai ki zo sai ki caɓa ado ki samu a tamfarki da tafi kyau sai ki ɗaura ki tsaya gaban madubi ki yi make-up hoda gazar jambaki barbada kumatu dangwalagoshi jalebe jagira ki tabbatar kin fito tsaf ki kashe ɗauri ɗan kwalin ki karkata shi kalli kudu maso arewa dab da sanda kika san yana tashi sai ki zo ki zauna a bakin gadon a bakin me a bakin gado kina kallon kina murmushi abinda kike so sanda zai bude idon ke zama ke fara gani malaman psychology sun ce abinda ka fara gani bayan ka tashi daga bacci shi yake zaunawa a zuciyarka a wannan yinin to ke kike so ki zauna a zuciyarsa a wannan yinin yana bude ido sai ya ganki kin sha ado kina kanshin tunare kamar kin sauko daga sama ta ɗaya wani raɗau maɗau kina zaune kina masa murmushi na soyayya kin san me zai faru wallahi zaki ga ya sake runtsa ido. sai ya rinka bude ido a hankali a hankali a hankali saboda a lokacin yana so yayi yi confirming wai a duniya yake ne ko yana aljanna to bayan ya tashi idan wanka zai fara da shi da makin kai ruwan wanka sai je wanka in za ki iya ki je ki masa wanka ina fata an fahimci wannan kiwo mijinki wanka ya fi lada fiye da kiwo danki wanka bayan an gama ya dai kuna rarraba ido annabi da wa yake wanka da mata ko bulugul marami ku je ku karanta duk hadisan wankan janawa annabi daga wajen matansa aka kawo annabi da matansa yake wanka sunna ce ko kuma ahli sunna bane to kai wanka da matarka sunna ne yaya gire za a dabbaka wannan sunnar tsakanin ku da Allah duk wanda zai dabbaka wannan sunnar amma mai mata banda goro ya ce Allahu akbar kai ku saurara na ga wasu goraye suna daga hannu banda goraye su daga a saurara a saurara bayan ya yi wanka sai a kai shi inda zai karya idan mijinki zai ci abinci ko ba tare kuke cin abincin ba ki je ki zauna kusa da wurin ki tafi ki bashi ki zauna kusa da shi yana cin abinci kina masa dan murmushi kina masa kalmomi na kauna wannan yana da amfani amfanin da ke ciki shine duk kuskuren da ke cikin abincin ba zai iya gane shi ba ba zai iya ne ba idan kika bashi shi kadai duk kuskuren da ke abincin zai gane amma idan kina zaune kin sha ado kina masa tadi yana kallon abincin yana kallon ki an raba masa hankali biyu abincin in ya gishiri da yawa ba zai gane ba in barkono ya yi yawa sai dai daga baya je nemo jealousy amma bai isa ya gane barkono ya abincin bayan ya gama cin abinci ya yi dress in zai fita sai ki masa rakiya har zuwa zaure inda daga nan in kin wuce za a iya ganin ki a waje to ba za ki je inda za a ganki ba sai ki tsaya sai ki masa addu'a ya Allah ga mai gidana zai tafi kasuwa ya Allah ka tsare mun shi ya Allah ka kare mun shi ya Allah yadda ka fi da shi daga gidan nan nawa lafiya Allah ka dawo mun da shi lafiya Allah ka sa wa neman sa albarka Allah ka azurta shi da halal ki masa addu'o'i ki masa addu'o'i yana cewa amin bayan kin ga masa addu'o'i sai ki dan rungume shi kaɗan ki dan sumbace shi sai ki ce to a sauka lafiya mai gida wallahi in ya fito waje har ya dawo gida ke yake tunawa babu wata arniya da za ta sa wani dan minisikat ta zo tana wani tafiyar jimina ta gaban shi ta bashi sha'awa yana kallon ta just a zero behind a dismal phone. saboda ya san yana da wata mai lura